ku danna mana alamar subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin tozali da irin shirye-shiryen masu inganci Na da sanki cikin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki farin cikin ganin sabuwar shekara da rai da lafiya. Tare da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikinta, ya kuma nuna mana ganin wasu shekarun masu zuwa da rai da lafiya. Bayan haka zan yi amfani da wannan damar wajen bayyana wa masoyana ƙudurin da na yi na ci gaba da nishaɗantar da ku. Yana nan ba zan gajiya ba, insha Allah. duk lokacin da Allah ya nufe ni da na kawo muku albums kamar yadda aka saba, zan ci gaba da yi muku tanadi domin samar da abin da zai ilmantar da ku ya nishadantar da ku da taimakon Ubangiji. Zan yi iya ƙoƙarina na gana gamsar da ku. A ƙarshe ina mai neman afuwarku da roƙon addu'arku ta Allah ya ƙara faɗaɗa tunanina. Na ku har kullum Nura M. Inuwa. Na gode. kai zama.